أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu yan uwana musulmi tare da ku muna jaddada godiyar mu ga sarki Allah mahalicin kowa da komai wanda ya halice mu ya rayar da mu ya bamu lahiya kuma ya sake ba mu samun damar haduwa da ku a cikin wannan darussa na aƙidar musulunci darussa wanda suke fahimtar da mu kenan aƙida wadda Allah subhanahu wataala yake so kuma yarda ita da fata mu samu dacewa da fahimta mai kyawo da kuma samun damar ayyuka masu kyawu a cikin wannan duniya din dan mu dace da kyakkyawar rabo a wannan duniya din da ranar lahira bi haqqi muhammadin wa alihi tayyibin tahirin in uwana kamar da muka sani muna nan cikin nazariya ko kuma tunani wanda muke son mu kawo muku dangane da abin da ya shahi lahira kenan ta hanyar tunanin shahid mutahhari wanda Allah subhanahu wata'ala ya ba shahada kuma ya datar da shi da fahimta mai kyawo ta hanyar nazari na alkur'ani da riwayoyi da kuma zantuttuka na malaman zance a inda mun kawo cikin bayanin tunani nashi na uku wanda muna son mu kawo kamar tunani har guda goma mun kawo tunani na uku inda ya nuna mu cewa kafirai waɗanda mun sani sun yi inkari ba su yarda akwai Allah ba ba su yarda akwai ran lahira ba su yarda mala'iku ba su yarda duk wannan abubuwan ba sannan kuma karewa da karau sai ba su yi ayyuka na kwarai ba wannan kowa ya tabbata ‘yan wuta ne amma kafirai waɗanda suka yi aiki na kwarai tare da cewa su ba su yi imani da Allah ba ba su yi imani da manzan Allah ba wannan za mu zo magana su farko dai mu fara kawo kafirai waɗanda sun yi imani da Allah muharazawa kafirai waɗanda sun yi imani da Allah da manzan Allah sai dai suna da matsala wurin imaninsu saboda wasu abubuwa ba su yarda su ba kamar annabci ba su yarda annabcin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba su wannan me sakamakon su su wannan sakamakon su kamar da muka sani kamar Yahudawa misalin su kamar Kiristoci idan sun yi aiki na kwarai an ce da sharadi ya kasance ayyukan da suka yi sun yi su ne don neman kusanci ga Allah suna neman yarda ne ga Allah to waɗannan ko da za su shiga wuta to daga baya suna daga cikin waɗanda ake hidowa a sasu cikin aljanna kai ba masu ba akwai wanda suka yi inkari kenan mu dawo ga wanda suka yi ba su yarda Allah ba kafirai ne ba su yarda Allah ba da manzan Allah da sauransu sai ya kasance sun yi ayyuka na kwarai wannan shine kishi na hudu kenan wanda muke son mu kawo inda nan shahidin wata yace sakamakon ayoyi da ruwayi wanda muka karanta yake sai da nuna cewa waɗannan su za a yi musu sauƙi da cikin azabarsu kenan su wannan wanda suke kafirai ne ba su yarda da Allah ba sam ba yarda da manzon Allah ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma ayyukansu masu kyau ne kenan ran lahira za a sauƙaƙe musu azaba ko ma a ɗauki azaba gaba ɗaya sai dai a wani lokacin ba za a sasu aljanna ba ba za a sasu aljanna ba saboda akwai wani makami kuma akwai wani matsayi wanda ke tsakanin wuta da aljanna kahin daga baya Allah ya ɗauki kuma niyyar sa a cikin aljanna kamar da muka ce wanda daga ƙarshe duk da yake wannan nazariya ɗin tana buƙatar dirasa wadda take nuna cewa lallai lallai gaba ɗaya daga baya Allah subhanahu wata'ala watan ma gaba ɗaya za a rihe ta in ba iblis ba wanda zai saura a taƙaice kenan wannan mun fahimce shi sai abin da ya shahi ayyuka na mutum wanda dama mun taɓa ishara shi ma nan wurin shaidu mutahari ya ƙara nuni ga wannan yake cewa ayyuka na alkhairi na mutum musulmi ne ko kafiri suna da wasu matsala tana suna da wasu tasu matsala dukkan ayyuka na mutum ko na ko na musulmi ne ko na kafiri yana da matsala na shi matsalar shi shine kar wani abu ya shahe shi kenan kawai ba wai mutum yayi aiki ba ma'auni kawai ba wai aiki bane ake so a'a ya kasance akwai zuciya mai kyau ta yarda da Allah da manzon Allah cikin yin wannan ayyukan amma in ya kasance mutum yana ƙin Allah ya ƙe zancen Allah ya ƙe zancen manzan Allah bai san jin wannan in an musu zancen Allah kamar da wasu ayoyi suke nunawa duk su zai tashi kamar cikin surata zumar ba san su ji an ce musu ga Allah ya ce kaza Allah manzan Allah ya ce kaza a'a ba san su ji kaga waɗannan wani abu ya shahi ayyukan su kenan duk ayyukan da za su yi na alkhairi akwai matsala ciki ba kamar wancan kafirai wanda muka yi magana ba suna inkarin Allah amma saboda mi saboda su inkarin su ba wai dan sun ki bane da gangan shi yasa aka ce daga baya Allah subhanahu ta'ala yana isa cikin aljanna saboda haka nan kenan ma'auni shine kusanci kusanci kuma bai samuwa sai da yarda da Allah amma in aka samu cewa musulmi ya haɗa wannan alhamdulillah shi ɗan aljanna ne kai tsaye saboda ya yi imani kuma ya yi aika na kwarai amma in ba a samu haka nan ba kenan shi kafiri ne to shi matsalar shi dole sai ya ziyarci gidan wuta saboda ayyuka dole ya kasance ana yin sa ne da neman kusanci ga Allah subhanahu wata'ala saboda haka nan mutum yana iya kasancewa kamar yadda shahid mutahari ke nunawa yana iya kasancewa musulmi kuma mai tauhidi amma kuma sai an tsaye da shi gidan wuta ya ɗan sha azaba ta wasu ɗan lokuta shi cewa shi ya yi imani da Allah kuma yana da tauhidi akwai wannan saboda mun ce ayyukan shi ba su yi kyawo ba sannan akwai kafirai waɗanda su ahalin alheri ne sun saba yin alheri ayyukansu na ƙwarai ne sai dai matsalarsu ita ce kamar yadda muka ce ba su yi imani da Allah ba babu tauhidi kenan muna karanta yanzu ne daki-daki irin nazariyar da shi yake kawowa yake cewa shi mutahari ta hanyar ayoyi da aka samo da ruwayoyi wanda ba duba sai mun kawo su ba kawai mana son mu garanti nazariya shi ne a yanzu yace za a sauƙaƙe musu azaba kuma wani lokuta ma kai za a ɗauke musu azaba wannan muna son mu gane hakikanin irin wannan maganganu nashi muna iya koma cikin littafi kamar da muka ce na adil wanda yi magana na Allah subhanahu wata adalcin Allah subhanahu wata'ala sannan yake cewa mu sani lahira ko mu ce duniya wannan da muke gani in makali lahira to lahira kamar wai sakamakon kenan jikin ayyukan da muka aikata ne na duniya lahira daman gaba ɗinta mine ne wai jiki ne wanda yake bayyana na ayyukan da muka aikata kenan ba wani abu ne lahira illa abubuwan da muka aikata shi yasa kenan Allah yana hukunci ne dangane da abin da duk ya faru a cikin wannan duniya din shi yasa ake cewa mutum ya tashi tsaye ya kyautata ayyukan shi cikin wannan duniya din sannan yake cewa mu sani aiki na kwarai a nazariya ta musulunci ya haɗa muna ƙara maimaitawa tunda wannan nazariya ce tashi bayan mun ƙare darussa wanda suka wuce cikin dangane da abin da ya shahi wadata da kuma shakawa ko kuma rishin samun wadata a ranar lahira yake cewa ayyuka na kwarai ku ji da kyau ayyuka na kwarai sun hada abu biyu mai yin aikin da kuma aikin dole su kasance dukansu suna da kyawu sannan abu na tara ya ce ayoyi da ruwayoyi wanda suke nuna cewa ayyukan mutum wanda yake inkari ayoyi suna nuna cewa wanda yake inkarin annabci da imamanci na imma alaihi wasalam me ya sakamakon shi ya ce to shi matsala wannan ya yi duk waɗancan matsala har ma ana iya cewa ya yi kafirai matsala saboda wanda gashi musulmi ne sai bai imani da annabci ba kaga kama ya zama kafiri kenan ya yi imani da Allah amma ya zo bai yi imani da annabci ba shi sa kowane akwai irin tashi matsala in ka duba cikin yahudawa ne akwai nasu irin matsaloli in kiristoci ne akwai nasu irin matsaloli in kafirai din ne ma akwai ko cikin wanda suke inadi akwai irin nasu matsaloli akwai wanda ba su inadi akwai nasu irin matsaloli shi yasa a takaice zai kawo min ma'auni yanzu babba shahid mutahari nan gaba zai kawo min babban ma'auni wanda da shi ne ake aunawa mu yanzu da shi ne za mu iya aunawa Allah subhanahu ta'ala yana da ma'auniya nashi na daban daga ciki kuma akwai wannan wanda zai za mu kawo din inda yake cewa wanda duk ya ƙi annabci da imamanci to za ka samu wannan ayyukan nashi duk ayyuka da yana kwarai kayan ma yake taya duniya sun lalace kenan ba su tsayawa babu wurin tsayawarsu balantana wai a ce lahira ai yayi aika kwarai ya ai na yi aika kwarai a ce ina suke to babu su babu su saboda babu annabci saboda babu imamanci wani abubuwa guda biyu suna da muhimmancin gaske wanda shi sa ake cewa wanda ya mutu kamar yadda ruwaya ta ce man mata walam ya arif imama zamanihi mata maitatan jahiliya wanda duk ya suke ya mutu bai mutu ba tare da bin jagoran shi ƙalƙashin jagoran shi ba wanda jagoran da Allah subhanahu wata'ala ya ayyana yar da shi to ya mutuwa mutuwa ta jahilai me yasa kace ya mutuwa mutuwa ta jahilai saboda wannan saboda duk ayyukan da zai yi gaba ɗaya kamar yadda ka san tun nan wurin ana sa ayyukan cikin wuta wuta tana canye su kamar yadda ka san karmami ne an sa cikin wuta wuta ta canye shi kenan babu abin da zai saura kenan kayan mamace yake mutuwa ya dai lahira wai yana mutuwa ne sifir babu komi bai dai da komi ba dama ayyukan alheri dama bai dai da komai ba shi yasa aka ce nan wurin akwai mu bambance akwai kuma mu muqassir akwai qasir shi qasir shi ne wanda haƙiƙanin gaskiya ba ta zo mushi ba na'am bai yi imani da imamanci ba da annabci ba amma ba daga lahin shi bane shi yasa kaga muka ce duk gaba ɗayan wa'annan abubuwan kafirai da duk wa'annan da ake kawowa inkarin da suke in ya kasance suna ƙi ne saboda wai su ba su ji wannan labarin gaskiya ɗin da ya zo musu ba to ba su da matsala su wannan matsala su kaɗanci in ma suna da ita wani lokaci ba da cewa ba su da ma matsala saboda gaskiya ba ta zo musu ba amma in muqassir ne shi yasa gaba ɗayan su dole zaka ɗauka ba yahudi ne kirista ne munkiri ne mu'anid wanda ba mu'anid ne in dai har ya kasance muƙasir ne da gangan ya ƙi sani to shi ne wannan yana da matsala sai ka samu duk hukunce hukuncin da muka kawo akwai matsala ciki nashi saboda muƙasir ne amma duk wanda za gani an ce a kasar ne gaskiya bata zo mushi ba hakikanin yadda take bata zo mushi ba shi an ci bai zo mushi ba wannan mazhabi na ahlul bait gaskiyar abin da annabi ya bari bayan tahiyar shi bai zo mushi ba kaga wannan shi da ake cema kasir amma muqassir wanda ya zo mushi ya kiyar yarda ya ci kai bai yarda ba to shi wannan Shi ne ba abin da zai hidda shi daga azabar Allah shi ne ke cewa mu sani cewa a cikin kasar din ma kashi kashi ne akwai ƙasar wanda in mutum bai san me kasar ba wanda kenan gaskiya bata zo mishi ba wani saboda yanayin nisan wurin da yake ciki duk risala da saƙon da aka aiko masu isar da saƙo na musulunci ba su isa suka kai mishi ba saboda wurin shi nisa gare shi inda yake zaune ko kuma tana yi wa yaro ne shi ko mahaukaci ne shi ko kuma wanda ya hankalin shi bai da ƙwadar ya gane gaskiya kaga wannan shi ma ko mai ake tabligi ake gan gaskiya bai bai ganewa ko kuma mi ko kuma jahili ne wanda yake murakkab ma'ana shi ya riga yana ganin yana da gaskiya gaskiyar shi kuma ita ce wannan babu wata shi a nashi nazari alhali shi jahili ne murakkab shi jahili ne bai ma san shi jahili bane to jahili wanda bai san shi jahili ba ne shi ma yana da sauki. kamar yadda wasu ruwayoyi da kuma ayoyi suka nuna sannan yake cewa shahid matahari akwai wasu hukama masu hikima na musulmi su ma za ka ji suna gayin musulunci suna gayin hikimomi amma sai dai ba su biyo ayyuka na addini ba ba a same su suna da ayyuka na ƙwarai ba iyakarsu kawai hukama ne ma'ana su ba su cewa ba su yarda da Allah ba su yarda da manzo Allah ba amma dai su yi ayyuka wanda suke nuna sun yarda suna da matsala to su waɗannan in ya kasance lalle su ma kasir ne suna da matsala amma in ba su da matsala in muqassir ne suna da matsala a nan za mu dakata wannan bahasi ɗin yana da matukar matsaloli cikin gane shi shi yasa haƙiƙanin gane shi yana ga Allah mu dai abin da muke so abin da kuma ake so gare mu malaman mu mu yi aiki na kwarai mu nisanci ayyuka wanda ba su da kyau mu yi mu tara lada da yawa cikin wannan duniya din wannan shine zai ba mu tsira kar mu kasance kun munafikai wannan shine abin da bai hidda mu in har mu kasance munafikai to wuta ta zamanto lazim gare mu amma in mu kasance ba munafikai ba masu riko da gaskiya kuma kullum mu zamanto cikin jira cewa wani na izo mu da gaskiya wadda ta hita mu mu karba kan mu zama muqassir abin da ake so kar mu zama muqassir mukasir bai da matsala amma muqassir yana da matsala wannan shine a takaice darasin da muka zo a cikin shi cikin wannan babi din wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi tayyibin tahirin